والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمشايخهم ولجميع المسلمين أجمعين amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu bayan godiya ga Allah da salati ga fayyan halitta annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam farko sunana Musa Abdullahi Dabai wanda aka fi sani da Albani Dabai kuma ni ne shugaban wannan gida gaba daya sama da ƙasa a madadina da dukkan 'yan wannan gida gaba daya muna yi wa malaminmu dr abdallah Usman Omar gadon ƙaya barka da zuwa wannan gari gaba daya a wannan ƙasa ta masar sannan kuma muna mashi barka da zuwa wannan gida mai albarka kamar yadda aka fi sanin shi da gidan ɗaliban hilwan dukkaninmu ɗalibai ne a jami'atul azhar kuma dukkaninmu ɗalibai ne a matakin da girin farko wannan gida yana kunshi da mutane 24 to a su gaba ɗaya muna yi wa malam barka da zuwa kuma muna yi mashi fatan alkhairi muna kuma roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a zuwan shi da kumawan shi mana kuma roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya amfanar da mu da sauran musulmai gaba ɗaya da dukkan abin da malam zai karantar da mu ya kuma ba mu ikon yin aiki da abin da za mu jibin daga gare shi kuma muna roƙon Allah ya sanya albarka a gurguje malam ba bako bane amma akwai kalilan da Allah ta kan buƙaci wata tarjuma ta shi kaɗan cikin ƙasa minti biyu insha Allah malam kamar da ambata sunan shi Dr. Abdullah Usman Umar kuma shine babban limamin masallacin Usman bin Affan da ke gadan kaya a cikin garin Kano a birnin Kano a birnin Kano a tarayyar Najeriya kuma sannan malam kamar yadda kuka ji a sunan Dr. ne ya yi da gidansa na farko a jami'ar islamiyya madina inda ya karanta hadisi a jami'a din sannan kuma yi da gidansa na biyu a buk wato bayero university da ke kano sannan kuma ya je sudan ya da girinsa na uku to saboda haka malam muna roƙon allah ya sanya albarka a karatunsa kuma malam yana da iyali mata da yara su ma muna roƙon allah muna roƙon allah subhanahu wataala ya masu albarka gaba ɗaya kamar yadda masu gani za su iya gani ga malam usman nan yana daga cikin 'ya'yansa to dai wannan a takaice kenan insha allahu a ah, kai tsaye muna gabatar da malam domin ya gabatar da muhadara ga mutanen waɗannan gida da kuma sauran musulmai da suke kallon mu da sauraron mu a wannan hali da kuma wanda za su kalle mu su saurare mu daga baya Allah ya sanya albarka malam falitafaddal mashkuran ma'ajura أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله fassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. godiya ta tabbata da Allah madaukakin sarki da ya hada fuskokinmu a wannan gida mai albarka gidan da ake cewa gidan daliban hilwan a ƙasar masar a cairo kuma a wannan lokaci mai albarka na bayan sallar isha'i kamar yadda dan uwa albani ya gabatar allah ya saka masa da alkhairi da kyakkyawan zato da yake yi mana allah shi ne shaida babban makasudin zuwa na nan shine wato yan uwantaka da kauna da nake muku saboda allah kullum nakan yi tunanin rayuwar da na yi ta ɗalibta wato da irin rayuwa ta gurba na san yanayin ɗalibi ko bako muka gani alhaji ya zo makka ko madina muna sha'awar mu haɗu da shi mu ɗan hira da shi mu ɗan samu rilik sannan kuma abu na biyu galibin 'yan uwa ne waɗanda masu himma kuma akwai sanayya a tsakaninmu na ga ya kamata in kawo muku ziyara ta yan uwantaka saboda ƙauna fikun saboda Allah in zo mu zauna da ku mu gaisa da ku a mu ba wa mu shawarwari akan abubuwan da za su amfane mu abu na uku manufar mu guda ɗaya ne manufar guda ɗaya ne dukkan manufar mu shine mu ilimi mu koma gida ilimin nan na boko ne ko na addini mu ga ya za iya taimakon kasar mu ya zamu iya taimakon al'umma mu ba na jin akwai wani wanda ya zo nan da kawai nufin dan nan kasar ita ce kawai ya zo ya zauna ya karatu ba tare da yana da wani goal ko yana da wani m ko yana da wata manufa ba su lokacin da masu manufa guda suka haɗu yana da kyau su haɗu su rinka tattaunawa su ba wa kansu shawara musamman watakila na riga ku wucewa gaba na riga ku faɗa ramin da za ku zo ku faɗa na ainihin wato mumarasar rayuwa da experience da kuma harka ta da'awa ah, ya kamata mu ba junan mu shawara da abubuwan da za su iya amfanar mu a rayuwarmu da kuma ya kamata mu zauna a ƙasar da ba ta mu ba mu ci moriyar lokacinmu na neman ilimi da Allah ya kawo mu su babban dai manufar shi ne uwana mu ba wa kanmu shawarwari dangane da abin da za su amfani mu a duniyarmu da lahiranmu na farko ina muku fatan alkhairi kuma Allah ya saka muku da alkhairi dangane da ku haɗa kanku a wannan gida kuke da tsari kuma kuke tafiyar da abubuwanku akan tsari wanda da yawa mutane ɗalibai baƙi ma in sun shigo gari kamar da yake jin labari suna sha'awar a ce sun zauna a wannan gidan saboda tsarin da gidan yake tattare da shi zan ɗan yi 'yan nasihu kamar haka na farko dai mu sani cewa mu ɗalibai ne na ilimi da muka zo neman karatu neman karatu neman karatu to shi kuma karatu gaskiya yana buƙatar haƙuri wato yana buƙatar kau da kai yana buƙatar juriya yana kuma buƙatar tanadi kamar yadda mai ta'alimi yake faɗa a alala na lura ilma illa bi sittatin ba a samun ilimi sai da abubuwa guda shida ya yi bayani akwai haƙuri dole a sai an yi haƙuri a ciki gaskiya sannan kuma sai an samu malami sai an samu faɗakarwar malami sai kuma an samu guziri kuma sai an ɗauki lokaci wa ɗore zamani kamar yadda zama ne kuke na shekaru ba shekara ɗaya ba ba shekara biyu ba so dole ne ah, ku sani cewa hanyar ilimi hanya ce mai tsawo shi sa malamai magabata suke cewa utlubul ilma min lahadi ila mahadi utlubul ilma min al-mahadi lahadi ku nemi ilimi tun daga al-mahad zanin goyo wa yukallimu nasa fil mahdi wa kahla tun daga zanin goyo har zuwa lahad zuwa kabari kenan abinda ake nufi mai ilimi dalibin ilimi mai neman karatu to baya rabuwa da karatu karatu ba a gama shi idan har ya har zai iya yiwuwa mutum ya fara neman ilimi yana zanin goyon mahaifiyarsa to ya kamata a ce ya fara kenan da wuri to ya fara sannan kuma ko da ya gama makaranta ya takaruji ya koma gida to bai daina neman ilimi ba ku tambayi malamai waɗanda suke karantarwa suke da'awa za su gaya muku wasu ma yanzu ne wallahi suke karatun da da wancan karatun na cin jarrabawa ne ake yi yanzu kuma karatu ne na a fahimta a dole tunda za ka je ka zauna ka karantar da mutane ka yi musu bayani dole ma sai ka gane in baka gane ba to ya za ka yi musu bayani za ka yi ta zuwa ka yi ta dawowa ne so kuma in ma baka yi bayanin ya fito fili ba za a iya tambayanka so ashe ba ma iya rabuwa da neman ilimi dole ne a neme shi tun daga zanin goyo har zuwa mutuwa kenan a yi ta fafatawa a yi ta bugawa riwaya ta zo wata rana ɗalibai suka kalli imamu ahmad suka ga furfura ta wato rafke shi gaba ɗaya imam ahmad imam ali suna jama'a duk ya yi furfura sai suka ce a gashi ka yi furfura kuma ga kullum da tawada a hannunka tawada yana rubutu yana ta rubutu ana karantarwa ana ta rubutu ana karantarwa ana ta rubutu ila mata wa anta ma'al mihbara suka zuwa yaushe ya imam ga ka da tawada kana ta fafata kana fama sai ya faɗa yake cewa a shi yake ga ɗaliban ke ne ce ma'al mihbarati ila al ma'al mihbara ila al ina tare da tawadata har kabari na ina tare da tawadata har kabari na da yake nufi a nan gurin babu shi ba daina karatu kina ya ku dalibai ya kamata ku sani wannan harka da kuka dauko harka ce ta har mutuwa kada wani ya taba tsammanin da ya takaruji ya karbi certificate din na digiri ko watakila ya yi masters ko ya fi hd ko ya yi kaza ko ya kaza ya gama karatu bai gama ba Eh, sai ka je ma gida ne tukunna in aka yi maka wata tambaya lokacin za ka san wato wajibi ne sai ka yi karatu a wannan kenan muna yin karatu ne don mu yaƙi jahilci jahilci abin ƙi ne jahilci ƙazanta ce jahilci abu ne da ya kamata wato ka kore shi a kanka ka kore shi akan duk wani masoyin kama kada ka bari ya sifanta da jahilci malamai suka ce kafa bil ilmi sharafan ya ishi ilimi daukaka wato an yadda'ihi ko man la yutqinuhu hatta wanda bai iya ilimin ba sai ce shi mai ilimi ne wato idan kana so ka gane matsayi na ilimi da darajar ilimi da tsaukakar ilimi jahili ma kokari yake ce shi mai ilimi ne in baka gane ba mutumin da bai da ilimi in aka zo ana yabansa aka ce a ai wannan matsani ne sai ji daɗi ai wannan mai karatu ne sai ji daɗi ko kuma shi ma in ya samu guri a wani wurin sai ce a ai shi mai ilimi ne saboda abu ne mai kyau man la yadda yadda'ihi wanda bai iya ci ba yana da awar yi shi ba shi da ilimin amma yana da awar shi mai ilimi ne amma kuma kafa bil jahli zamman ya ishi jahilci abun zargi abun gudu hatta wanda yake cikinsa yana jin tsoronsa baya son a danganta shi da shi yanzu mutumin da yake jahili ne kasurgumin jahili shi da kansa ya san shi jahili ne ba mai ilimi ba ne ba sai aka zo ana zaune ana gabatarwa sai wani mai gabatarwa yake ta ai ga da dan uwa nan kasurgumin jahili ne ya irin ana gabatarwa a ce ai wani sun gumin jahili ne ya san shi fa jahilin ne amma da Allah zai ji daɗi zai ji daɗi ba ko kaɗan ba zai taɓa jin daɗi ba to kaga ya ishi jahilci aibu wanda yake cikinsa ma baya san a danganta masa shi mai kuɗi yana so a ce shi mai kuɗi ne ko ba haka bane ba ba zai taɓa so a ce mai shi talaka ne ba saboda yana ganin aibu ne rashin wannan ainihin wato wadata ɗin ibnu qayyim Allah masa rahama wata rana kamar yadda yazo a cikin nuniyar sa yana bayani akan illar jahilci yace wal jahlu da'un qatilu wa shifa'uhu amrani fi tartibi muttafiqani nassun min alqur'ani aw min sunnatin wa tabibu zaka al-alim rabbani yace wal jahlu shi jahilci da'un qatilu wato ciwo ne mai kisa da Allah ana so mu gane wannan zancen fahimce shi jahilci a duk inda yake cuta ce mai kisan kai kenan ko da jahili yana raye sunansa a mace yake ko ba ka bane shi ne suke cewa wal jahilu mayyitun walau kana hayyan shi jahili matacce ne ko da ko a raye yake wal jahilu da'un qatilun cuta ce wacce take mai kisan kai to ya mutum zai bari ya sifanta da wannan ko ɗansa ya sifanta da wannan ko kuma iyalinsa ko kuma al'ummarsa da yake alfahari da ita ta sifantu da wannan sifa ta jahilci yace yace yace yace yace wa tabibuhu yace likitan da yake da magance wannan ciwo shine wato amrani wasu abubuwa ne guda biyu ko kuma nassani a wata nuska din amrani ko nassani muttafiqani a daidai suke yana so ya ce maka su guda masdarinsu Allah ne da manzan Allah nasu min alkur'ani sunan sallama aw min sunnatin ko nasi na alkur'ani ko nasi na sunna a nan gurin malamai suna bayani cewa wato shi ƙur'ani maganar Allah ne kowa ya san maganar Allah sama da take da maganar kowa hadisi sahihi ingantacce maganar manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam kowa ya san darajar manzan Allah sallallahu kuma tsakaninsu da ubangiji dama ba a kwatantawa amma mu dangane da maganganun da suke zuwa mana da alkur'ani da hadisin annabi sallallahu alaihi abu guda ne a wajen mu ta wajen wajibcin mu yi aiki da shi ba a taba cewa wai don wannan qur'ani ne shi kai aiki da shi ba tunda hadisin annabi ne shi ba sai kai aiki da shi ba tunda annabi bai kai Allah ba shi yasa ya ce nasani muttafiqani da alqur'ani da hadisi a ida tataccen abu ne guda in an ce abu guda ma'ana wajibcin aiki da su dole ne kamar yadda ya zama dole kai aiki da qur'ani haka yanzu kuma ya zamanto dole kai aiki da ingantaccen hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama to likitan kai da zai maka zai baka prescription ya maka bayanin yadda za ka sha maganin shine al'alimin rabbani an sake dawowa dai alimin rabbani malami rabbani wanda yake mai tarbiyyantar da mutane ilimi min tsari da ilmi ila kibarihi daga ainihin wato karamin ilimi ko ƙananan ilimi zuwa ga manyan ilimi duk malami da yake rabbani shine mai fasaha da basira da yake zuwa yake isar ma da ɗalibai karatun da ya dace da su kada mutum ya ce ya zo azhar ya gama karatu ya yi ilimi ya san qur'ani ya san bukhari ya san muslim yana komawa gida ya je ɗauko sayil bukhari ya ce bari ya ɗora mutanen ƙauyen su ko mutanen garin su kaga yi ba lalle bane idrakin su ya kai ba lalle bane ma wani bayanin ma na masail na ilimi a cikin sayil bukhari din su iya fahimta to sai ka ɗauke su ainihin wato bitadarruj kamar yadda zan je mai bayani a cikin matakai na ainihin wato ilimi so anan malami da zai baka wannan magani na wannan ciwo na jahilci shine al'alimin ne shi kuma likitan da zai baka a tabib da ba ni sunan shi afuwan wanda zai magungunan guda biyu sune nasi na alqur'ani nasi na sunna kenan abinda dalibin ilimi ya kamata ya fara mai da hankali a kai shine ya iskanin su ya iskanin qur'ani ya iskanin sunna duk wani ilimi ya karama kallahu duk wani ilimi da zaka je kai hidima yake ga alqur'ani da sunna so ya kamata a ce wajibi a kanka ka fara iskanin qur'ani sannan ka zo ka iskanin sunna sannan sauran ulum kada mutum ya zo ya shagaltu da haddar alfiya alfiyatul hadith ko alfiyatul ibn malik ko alfiyatu al-iraqi ko alfiyatu suyuti ko alfiyatu kaza wa kaza ga sun dai alfiyoyi da yawa amma kuma bai haddace alfiyar Allah ba alqur'ani a ya kamata dai ka fara haddace alqur'ani kwarai da gaske ka qur'ani kuma duk wani ƙwarewa da mutum zai iya yi a bayani na wani ilimi idan ya zama baya iya gane maganar Allah to me amfanin ƙwarewarsa a cikin iliminsa bai gane maganar Allah kuma bai gane maganar manzan Allah ba so ya kamata ɗalibai ahalin takassus na'am takassus yana da kyau yana da amfani to amma akwai abubuwa waɗanda suke foundation an ce foundation wata shimfiɗa dole sai ka san shi ko me ma za ka yi takassusi to ya kasance gaskiya baka wasa da alƙur'ani kada a ce ainihin dan arabiya ne ba ruwana da karatun ƙur'ani ko ni dan arabiya ne ba ruwana da karanta sayil bukhari ko sai muslim ko abu dauda ko wani abu makamancin wannan a wannan wajibi ne kuma ana bin mu bashi kwarai da gaske wannan kenan so shi ilimi kamar yadda malamai suke faɗa duka ababi na shimfiɗa kala-kala ne ibn qayyim Allah ya masa rahama ya sake yin bayani dangane da babi na ilimi din don ya sauƙaƙe wa ɗaliban ilimi wato hanyoyin idrakin ilimin cikin sauƙi abinda suke faɗa shine wato shi ilimi idan baka fahimce shi ba za ka daɗe kana shekaru baka same shi ba duk wanda bai gane logar neman ilimin ba to zai kwashi shekaru ya ta fama sai ka ga bai samu abin ba wani kuma wanda ya gane logar sai ga a ɗan gajeren shekaru ya tara abubuwa masu yawan gaske saboda ya bi wato tsari na ainihin wato malamai magabata na kwarai wajen bani sunan shi a yin karatun kamar yadda zan yi bayani nan gaba kaɗan insha Allah ta'ala ibn qayyim yake cewa wal ilmu anwa'un salasun malaha min rabi'in wal haqqu zu tibyani yace ilmun bi awsafil ilahi wa na'atihi yace wa kadhalika al asma'u lid dayani yace shi ilimi wato nau'i nau'i a irin yadda ya kasa anan yace kashe uku ne manya manya wato ba na hudu yace zan yi muku bayani na farko ilimin da yake da alaƙa da sifofin Allah tabaraka wa ta'ala a ausafil ilahi wa na'atihi kenan sannan kuma ilimin da ya shafi al'asma wa sifat ilimin wato tauhidi da waɗannan tauhidi ɗin na al-rububiyya tauhidul uluhiyya tauhidul asma'i wa sifat ma'ana matakin farko duk ilimin da mutum zai fara ilimin sanin Allah tunda ai duk ilimin da zaka yi gaba ɗaya yana maka hidima ne akan ka bauta wa Allah to ya zaka je ka nemi wani ilimi baka da aqida ya zaka nemi ilimi kana sakaci da aqida ko da watakila a cikin takhassus ɗinka babu wannan to kai kuma a cikin al'umurul janibiyya abubuwa na gefe za ka yi ƙoƙari ka rinka biljin capacity ɗinka na ilminka na tauhidi watakila musala kawai ake koya maka watakila fikihu kawai ake koya maka to dole ya to kuma kana da ilimi na sanin Allah tunda fikihun nan yana hidima ne ga yana hidima ne ga Allah bautar Allah hadisin nan yana hidima ne ga bautar Allah ah, lugan nan tana hidima ne ga bautar Allah wane ne yana hidima ne ga bautar Allah tabaraka wa ta'ala ana abin da yake so ya nuna mana mai da hankali dangane da abin da shafi ilimin tauhidi me yasa ilimin tauhidi ya zamanto shine saboda Allah ma fara faɗa ya ce ya alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika ka nemi ka sani cewa babu an bauta cancanta sai Allah ka fara sanin Allah tabaraka wa ta'ala to idan ɗalibi na ilimi na kwarai ya kauce wa wannan hanya din to gaskiya zai sha wala kuma zai je ne ya takhabbat khabta ashwa zai ta yawo a cikin da'awarsa a cikin karantarwarsa sai daga abubuwan da ya kamata ya mai da hankali ya koya mutane amma bayi ka je kana ta ba mutane karatu amma ka bar suna ta shirka suna ta bautar kabari suna ta bautar wani Allah mutum za ga ya iya mai da hankali akan wasu abubuwa na ibadu amma yana shirka da Allah kuma bai san illa shirka ba saboda mai ila al'alimin rabbaninsa malaminsa da yake karantar da shi shi kansa bai mai da hankali akan ilimin aƙidar ba kaga bai kamata mutum ya zo yana bautar Allah ya yana tsuguna yana bautar wani Allah ta baraka wata ba bai da bambanci da waɗanda suke mushrikai kafirai da qur'ani ya tan fada akan su sauransu so ya ku ɗaliban ilimi kada ku sakaci dangane da mai da hankali akan ilimin tauhidi ku yi ƙoƙari ku ƙara wa kanku wato kwalliya da ado da ilimin tauhidi sanin ilimin tauhidi kada mutum ya sakaci da shi ko ma me mutum zai da wanda yake karatun boko da wanda yake karatun addini da a takhassusatul mukhtalifa duka baki daya to a mai da hankali akan wannan kamar da ibnu qayyim yake faɗa Allah ya masa rahama gaba ta gaba ita ce yana da kyau ɗaliban ilimi su kula da abubuwa kamar haka na farko yin abu a hankali a lokacin da mutum ya zo karatu ya to ya zama yana tadarruci ya yi tadarruci ala usulil ilmi ya bi a hankali lokacin da za ka hau benen gidanku ko gidanka ina jin dole sai ka taka matakala ta farko da zai yi kace za ka yi sufa ta 25 za ka fara takawa ba dole sai ka fara taka ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu sannan har ka kai gaci idan ka zo saukowa ma kuma dai daga saman nan dai za ka sauko to haka shi ma ilimi ana yin wato tadarruj ala usulihi kuma a tadarrucin shine mutum ya bi yadda malamai suka bi wajen neman ilimi ko suka karanta wajen neman ilimi kada mutum ya je ya dauki karatun da ya fi karfinsa kada ya je ya dauki ilimin da ya fi karfinsa wallahi ba za ka gane ba za ka ɗebi shekaru kana ta fafatawa wato ba ka gane kamar yadda wasu daga cikin ɗaliban Allah ya jarrabe su suna yin karatun amma ba sa gane abin da suke karanta na yi bayani a cikin maganganun da muka yi da wasu daga cikin ɗalibai da muka zauna da su shine yana daga cikin kurakurai da muke yi shine mutum ya zo ya kama harkar karatu baya gane karatu ina so na gaya muku abin da yake yana da muhimmanci wallahi yan uwana zahiran miraran duk wanda ya je karatu bai gane bai kuma ya koma yana karantar da mutane to maimakon fa ya samu lada fa alhaki zai samu kuma akwai tsiraici muna gani yanzu gashi na a kafafen yada labarai a fili kuna gani ku ɗaliban ilimi ne kuna karatu kuna ganin mutanen da ake sa su a kafafen yaɗa labaran nan da social media facebook whatsapp twitter instagram telegram wacece gram mutanen da suka naɗa kansu suka zama malamai suka zauna suka hau kujerun malamai suke maganganu suna da awar ilimi amma ba su da ilimi wannan ba sai na muku dogon bayani ba ku ɗalibai ne yanzu ku kuke kan harkar karatun kun san abu bakin ciki da kuke gani a ƙasar ku wani ma yana ɗaki ba wanda ya san shi da tarihin ilimi ko je wata makaranta ko a gida ko a waje amma ya buɗe shafi yana ba wa mutane fata ya ce duk tambayar da ake so a tura masa iyayenmu mata da 'yan makaranta da waye tunda ya buɗe group yana ba da mutane fata su ta tura masa babu abin da ake yake da kasuwa yanzu a whatsapp ko facebook yake da kasuwa yake karbuwa ake yawan tura request akan irin fatawa na tabbatar muku da wannan kuma ku tambaya duk wani malami da yake da fejinsa yake sauraron mutane fatawa baya iya amsa fatowin da ake masa to wannan ta sa sai aka samu wasu mutane suka yi saddi suka shiga harkar suke ta dulmiyar da mutane me yasa su ba su ma karatun ba ballantana ma wai sun yi ne ba su gane ba to fa ma balika da wanda ya kashe kuɗi ya hau jirgi ya tafi wata ƙasa ya je zauna a gurin malamai gogaggu na duniya sanannun malamai wanda duk inda aka daga wannan malamin za a ce malami ne na addini a duniya ka zo ka zauna a gaban gabansa yana ma karatu ba ka ba. ka je ka hada kwalin ka bayan shekaru koma gida ka je ka zauna su baka masallacin juma'a ko su je su baka babbar makaranta kai ne mudirul am ko su baka kaza ko su baka kaza amma kai kanka ba ka san ma me ka je karanta ba takardar da kake dauke da ita ba za ka kare ta ba akwai yan uwa sun yi karatu sun yi takarruji sun koma gida karantar wanta gagara karamin littafi za a dauka a bawa mutum a unguwarsu ko a ƙauyensu ko a garin su karatun baya yiwa mutum ya ta kame kame wani ya ji kawai zai ta buga musu wannan amiyar da suke kai a cikin gari da kasuwa da inda ake sai da shinkafa da ake sai da wane ne ake sai da ita zai ta buga mutane wani ya je ya hau mumbari zai yi hudu ba irin wannan amiyar ya je ita bugawa ina za su gane yana magana yana yaho <laughs> wala mutane suka ce suka ce ne yaho yaho ne suka ta kuma yaho ne eh, da ya yi magana wallahi irin wannan abuwa shi ya ɗauka wannan shi ne karatun ya ɗauka bai tsaya ya larabci fusta mai kyau ba wannan larabci ne na ka da su tun da yarensu ne a garin su abin da suke yi ko ba haka bane ba yawwa ba za ka zo ba za ka zo ka je ka yi wa mutane shi a mumbarin juma'a ba ko za ka je ka rubuta littafi ko wani abu sauransu ko za ka yi wa ɗalibai sharhi wani abu wani ya je ya zauna a gaban ɗalibai yana musu sharhi a aji yana dan sirka larabci yana zuba wannan abu ba sa ganewa saboda ba zai iya rubuta shi ba wani abun ba zai iya rubuta shi ba yana ta akasa abubuwa ga baki daya to dan Allah ɗalibai na ilimi mu tsaya mu yi itikani yawwa itikani inna Allah yuhibbu al abdul al-muskin amalahu manzo Allah yana cewa Allah yana son bawa wanda yake mai kyautata ainihin aikinsa kuma sannan kuma daga cikin illolin mutum yayi karatu bai gane ba shine ko da a yanayi na aiki ma fa da ake ɗaukan mutane a yanzu yanayi na aiki da ake ɗaukan mutane a yanzu akwai wuraren aikin da fa ba sa ɗaukan mutum aiki ba sai sun tabbatar ya san abin da ya karanta za ka je da digirinka na shari'a za ka je da digirinka na hadisi ko masters ɗinka ko ɗinka na kaza ka je neman aiki za a tambaye ka mai takassus ɗinka za ka ce kaza ne kowa yana faɗan takassus ɗinsa shikenan za su ɗauko takardu da biro su danƙara maka a gaba a samu ƙwararru a ce su maka tambayi ko kuma dama sun buga tambayoyinsu sun kafin ka za a rufe maka aji a kawo maka ruwan sha a ce ga awa biyu na an baka ana son jawabin waɗannan abubuwa daga kai sai kai sai ɗan abin da ka taho da shi a ƙwaƙwalwarka wallahi haka ake yi aiki ko koyarwa ce za ka nema akwai wallahi inda sai an baka takarda ka yi rubutu kafin alƙalamin naka tukunya kake rubutu sannan ya ibarat ɗinka suke yaya kuma madda al'ilmiya da zaka zuba a cikin wannan takarda da aka ba kuma a bada ƙwararru a ce su duba takardar nan wannan fa kafin fa interview da zaka ka zo ka zauna a gaban mutane a zo a tambaye ka saboda sun san kayi karatu azhar jami'ar azhar jami'ar da take da shekara eh na ta fi dubu jami'ar da take da gogaggun malamai sanannu ƙwararru wanda karatun sun ci shi har sun wuce ga ƙa'ida kuma kai kayi takaruji a wannan jami'a ai ba daidai kake da wanda ya je wata jami'a wacce take ba mashuriya ko ba sananniya ba sauransu so kada a yi abin kunya wallahi akwai waɗanda suka je korarsu a kai korarsu a kai aka haɗa musu su aka ce ku kama gaban ku tafi wani ma tambaya ke an yi annan ko ba takardar ƙarya aka rubuta musu ba saboda bai yi kama da wanda ya karatu a jami'atul azhar ba me yasa saboda Allah ya jarabe shi ya shiga layin dalibai masu bacci ta bacci ba a karatu ba za a je muhadara ba ko kuma an je ɗin ma ba a damu ba kawai abin da aka damu ɗalibai suna ƙoƙarin kashe kansu ne lokacin za a yi jaraba daga idan kowa ya yi ja baya ganuwa ya abin nan saboda ya samu ya ci jaraba abin nan in ya gama kuma ya zubar da mukarrara da sauransu to kai da ka zo ka shiga wannan harka ai idan kun tafi amrin fa kun fiki inda dai zaka kasance a cikin al'amari kai koya ne ne ka damu da ya lalace da wasu suka yi kai maka zo ka lalace kai kana da mas'uliya yanzu wasu sun gama jami'atul azhar an zo an tallata musu alƙalanci malam wallahi malam mun sani kuma sun kai takaddunsu kuma za su yi alƙalanci a irin tsarin da ake tafiya na wannan sakaci da rashin kulawa su je su ɗaura maka rawani da jaddara a ce kai alƙali ne kuma an nema tun da aiki ne ya je a mika kuma an fifita shi akan wasu saboda ana ganin shi a waje ya karatu kuma ga jami'ar da ya karatu an ga certificate ɗin an naɗa ka watakila wani kuma ba zai tsallake intabiyun da za a yi saboda yana da hanya ko akwai wanda ba zai yi intabiyu ba yawa wani hanya ce da shi kawai sunan sa ba da yana da certificate din da wannan din sa sai a je a nada shi na'am wasu an nada su limaman juma'a na'am kowa ya sani kai ta kharuji ka gama an tafka masallacin juma'a rafke ki wallahi malam an dauke ka an baka mutane ya fi dubu barkate gaba ɗaya ana zaune a sautin ka ake ji ran juma'a kai kai kadai ya kake ta halilin masail ilmiya ya kake karanta aya ya kake bayanin ta ya kake kaza da sauransu kana jin malam wannan asirin mutum bai zai tono ba to a hakan fa ake yi ana ji wanda suke da ilimi suka san me karatu ta ciza yatsa suna bakin ciki sai dai kaga ko an daina zuwa masallacin ko kuma watakila suna akwai masu adalci su dan same ka a gefe sai da Allah kamata a dan gyara kaza to kada mutum ya kansa wallahi ku tsaya duk abin da ku sani ku karanta shi a Najeriya fa malami ku tambaya duk wanda yake karanta ya zauna akan kujera wallahi ba abin da ba a tambaya su tambaye ka jinin haila su tambaye ka kasuwanci su tambaye ka azumi su tambaye ka balaga su tambaye ka mandiki su tambaye ka abin da ya shafi buyu'a su tambaye ka uh, kaza su tambaye ka abubuwa sababbi na zamani ga sunan suna bullowa kasuwanci da ake na zamani ku shabakiya kasuwanci na intanet da wai komai tambayan ka ba ruwansu da cewa wai lugar arabiya kai ko sarfa kai ko Mandigi kai ko wane ne kai komai tambayan ka ba su to in dai har zan je in rayu da al'umma da take irin wannan ne sifata akwai abin da ya kamata na bari sai kamata na bar komai ba wallahi duk abin da aka samu jama'a ina ba da shawara a karanta shi ku sani cewa shi wannan ilimi wato yana hanya ce wacce take mai tsawo kwarai da gaske dole tana buƙatar a yi mata guziri in za a bi ta kuma kar mu ɗauka cewa abu ne mai sauƙi gaskiya lokacin da ka mai da abu bai da muhimmanci to wallahi ba ka ba shi himma ba kawai ka ɗauke shi yana da muhimmanci kuma yana da wahala sai ka ba shi himma qur'ani ma cewa wa annabi inna sanulqi alayka qawlan saqila haka Allah ya ga annabi ka duba manzon Allah ne fa sallallahu alaihi wasallam lalle za mu aiko maka ko za mu dora maka abin da yake mai nauyi haka Allah ya ce qaulan saqilan qaulan saqilan me yasa ya ce shi qaulan saqil a can kuma yace wa laqad yassarna alqur'ana lidhikri fa hal min mudakkir tahfiz ne wannan zaburarwa ne da kwadaitarwa aje ayi aje ayi ina fata ana fahimta kamar allura ne zaka je kai wa yaro sai ka ce a ba komai ai kai namiji ne je daure daure a soka masa yana tsiban zafin kuma yana yana yana daurewa da sauransu amma dole alqur'ani yana buƙatar juhud e, e, wala kadi sanar qur'ani da zikiri tana nan amma in ka zauna kana shan shayi haka kawai zai zo ya zauna a kokolwarka ido sai dole sai ka yi daka dole sai ka nika dole sai ka daina bacci dole sai ka wahala so saqilun ne min haisu fahmi fahm din sa fahimtar dole yana da nauyi wajen yanayin fahimtarsa sannan kuma saƙilun ne ta hanyar ainihin wato isbatinsa ya za ka yi ka tabbatar da shi ilimin an gane ko ya za ka yi ka tabbatar da shi ya zauna daram kan kowa ya sani in mutum ya shi abu ko in ya rike abu kafin ya zauna sai ya bibice shi ko ba ka bane ba sai ya bibice shi to dole ne idan kai ilimi yana buƙatar muzakara yana buƙatar bibiya an karanta ƙur'ani yana buƙatar ka rinka karanta shi kullum shi ƙur'ani ba a daina muzakararsa har a mutu kullum yi ake sannan kuma ilimin ya zama yana jikinka ya zama kwalliya ne a tattare da kai to dole ne a sai ka kula da shi ibn hazm kamar yadda malamai suke bayani wata rana wani dalili ya faru aka aka ainihin wato wato wato masa littattafansa aka kone masa ainihin wato takaddunsa saboda wani dalili to kaga malami an kone masa an kone takaddunsa to kaga akwai matsala kenan to shine yake cewa fi maqulati al-mashhura yace in in tahriqu al-qirtasa lam tahriqu alladhi tadammanahu al-qirtas idan kuka kone takardu in kun kone takarduna in kun kone littattafaina to ba ku kone ta zammana bas ba abinda yake cikin ainihin wato takardu din ilimin kenan akwai ilimin a takardu amma tuntunin an haddace shi ibn hazm an rike abin gaba daya gashi nan dai ana zuwa ne ana karanta shi muraja amma asalinsa an san shi ana zuwa ne a karanta shi so in tarikul qirtasa lam tarikul ladhi E, alqirtas eh yace yasiru ma'i haythu istaqallat raka'ibi wa yanzilu in anzil wa yudfanu fi qabri yace yasiru ma'i yana tare da ni ilimi na yana tare da ni kaji fa yasiru ma'i kaga inda bai tsaya itkani ya kyautata shi ba ya rike shi ba kace yasiru ma'i to ko ka ne ka ce ya siro ma'asa a wani lokaci ka tafi ka shi a gida ka duba dai tsabar kula da ake wa kuɗi amma ibn hazm ya ce ya ce ya siro mai duk lokacin da na sauke kayana ko na sauke faggona ko na sauke jakata ko inda na zauna ko inda na kwanta wa yanzilu in anzil idan na sauka ya sauka in na tashi ya tashi ina tare da kayana wa yudfanu fi qabri kuma tare da ilimi na za a binne ne a cikin kabari na yana nufin ne ilimin sa yana cikin kwakwalwarsa to kaga irin wannan muke da bukata yan uwana dan yanayi yana iya faruwa yanzu ana gaya mana cikin matsaloli suke ta faruwa a zamanin nan a ƙasashe na musulunci da sauran daga cikinsu akwai wannan ƙasar ta masar akwai ƙasar saudiya akwai sauran ƙasashe da wanda su sun yi nisa akan wannan abubuwan dama malamai ne na addini mashhurai wani yanayi ya sa sun gudu sun bar ƙasashen a nan kasar yanzu ba za mu iya irga adadin malami sananne mashhuri alami na duniya wanda ya gudun hijiran dolan dola ba da kyar ya samu ya kubuta daga shi sai fasfansa sai yadda kasa ba duka kayan su ya ɗebe ba ya tashi ya gudun hijira ko ya koma amerika ko koma ingila ko ya koma wata ƙasa ko ƙatar ko wata ƙasa ya koma ya samu a tattar iyalansa a kai masa wannan yanayi ne ya sa ba shi da rana ta dawowa kuma ba shi da ba a isa a kwashe sa a diba a kai masa ba wasu ma sun bayar sadaka saboda Allah kai sun ba da su wakafi to ya tafi waccar kasar in ya je zai ce bai zai bada fatawa ba sai an kama sa na garin su to wannan shine yasiru ma'i ta kallat raka'ib wa yanzilu in anzil wa yutwanu fi qabri da yawan suna nan wallahi sun koma sun tattara sai dai dan abin da ya samu a kasashen ma da suka koma ma babu littattafan yanzu wanda ya je amerika ina zai wace maktaba zai je sa kudin sama sai littattafan nawa zai ba da kuɗin jirgi ya ma ba da sako shekara nawa zai yi kafin a dawo masa da littattafansa da yake da su ummuhat da yake da su to kaga ashe wannan yana nuna cewa duk wanda ya shiga harka ta ilimi zai yi ne da gaske ya rinka yi ne fahimta da ganewa duk ina mana bayani ne akan mu tsaya mu itikani wallahi ana da bukatar koya koyan uwana ɗalibai kar ku rena kawo kanku ana da buƙatar ku yanzu in lugar arabiya kai za a iya zuwa a ɗauke ka a jami'a a sa ka a bangaren lugar arabiya duk malamai suna ganin cewa ya kai daga abin nan duk wata matsala ta zo sai a dinka danganta a zuwa gare ka kuma ɗalibai suna sha'awar ka zo ka shiga lecture saboda suna ga kai sabon malami ne da dumi-dumin ka ka taho daga ba ni sunan shi daga ƙasa mai dumi da ƙasa mai yar abubuwa da sauransu to kuma an zo an zo an ji babu babu komai a tattare da kai kaga akwai damuwa magana ta Allah so don Allah kar mu bawa kanmu kunya kuma kada mu bawa kasar da suka ɗauki nauyin mu muke karatu kunya kar mu ba da jami'ar da muke ciki kunya wannan misali ne guda ɗaya in ka duba ma a ƙasashen saudiya ma Allah Ya musu rahama ko in ce Allah ya da ƙarfafa su malaman su ma da yawa sun gudu wallahi a yanzu din da ake ciki a yanzu nawa ne malamai a ƙasar saudiya suke cikin kurkuku saboda canjin yanayi suna kurkuku a daure kowa ya san da wannan nawa ne suka gudu ba su isa su dawo ba nawa ne suna zaune kuma an rufe bakinsu ba su isa su yi magana ba yanayi yana iya canjawa to kenan mutum zai iya yiwa ya gudun hijira ya komawa ta dafa to shi dama ana so ɗalibin ilimi ya zama na ne duk inda ta faɗa kawai za ka iya kafa daula ko ina ne ta kama za ka iya zama ba inda ba za ka zauna ba wataƙila ka zauna a ƙasar ku wataƙila ba a ƙasar ku za ka zauna ba ba mamaki a wata ƙasa za ka je ka zauna ka can ka je ka assasa addini a can da sauransu to dole ne mu tsaya mu yi karatu na fahimta tunda Allah ya kawo mu wurin gindin maganin ina jin Allah ya gama yi maka gata in yace za ka zo kai karatun addini a wannan zamani ya kawo ka ƙasar Misra a cikin hadisi a bani sunan shi manzo Allah sallallahu ya kwadaitar da mu akan Raila. mu yi tafiya don me don mu je mu nemo ilimi mu nemo karatu wani ya tafi madina wani ya tafi misra wani ya tafi kuwait wani ya tafi kana wani ya tafi Kalasa, amma dai nan dai daidai gwargwado ko su can mamlaka jami'a ko in ce ƙasar Sa'udiyya, akwai abubuwan da sai sun zo nan suke bukata kamar littattafai akwai waɗanda wallahi anan ake samun su ba a samu a can da sauransu kuma su ma sun san asbaƙiyya ɗin ta ilimi musamman yanzu irin jami'ar azhar ai uwa ce a cikin jami'atar islamiyya gaba ɗaya a duniya to kai allah ya maka arziki kawai cikin sauki kawai malam ka zo ka zama ɗalibin azhar wannan sharaf ne gare ka jami'ar da wane shahararre ita yi wane shahararre ita yi wane shahararre ita yi wane cikin malamai wane cikin alƙalai wane cikin udaba'u wane cikin fuqaha'u wane cikin muhaddisun wane cikin kaza duk wannan jami'ar suka ci jami'ar azhar ashe ya ishe ka sharaf ya ishe ka ɗaukaka Allah ma ya maka ni'ima ya sa ma kana zuwa ka ɗauki karatu a wannan jami'a mai albarka so ku sani ilimi abu ne mai nauyi kwarai da gaske dole ne sai an mai da hankali wajen kulawa da shi shi yasa a lokacin da wata rana aka ce imamu malik aka ce da shi ai ai haza hadal ilm sahal wannan ilimi ai abu ne mai sauki kwarai da gaske yace imamu malik yace laysa fi ilmi alqur'ani was sunnati shay'un sahal inji imamu malik laysa fi ilmi alqur'ani was sunna shay'un sahal babu wani abu mai sauki a cikin ilimin alkur'ani da suna inji imamu ba ni sunan sunan imam malik yace da wata allah tabaaraka wa ta'ala yaqulu inna sanulqi alayka qawlan thaqila mu saukan maka zance mai nauyi tunda ya zama mai nauyi ba zai zama sahal ba dole ne wajen tabbatar da shi wajen kula da shi wajen ainihin wato bibiyarsa sai an yi da gaske sai an yi amar kamar ana yi me yasa ne ta maimaita mana cewa ilimi yana da muhimmanci ko yana da nauyi a yi saboda ɗalibai suna da ɗabi'a gaskiya musamman irin waɗannan ƙasashe da alhamdulillah Allah ya musu ni'imomi da dama baka da matsalar sauro baka da matsalar ɗauke wuta baka da matsalar ruwan zafi ko ruwan sanyi baka da matsalar abinci mai kyau baka da matsalar kaza baka da matsalar kaza sannan uwa uba kuma tsarin jami'o'i irin na nan wasu jami'o'in ba dole bane attendance to so ɗalibi kawai zai ɗauka ai karatu mai sauƙi ne zai ta kwanciya to idan wani ya kwanta ya yi bacci kai ka sani akwai nauyi a kanka wallahi wannan baccin sai ya tambaye ka ana bacci na fitar hankali ana kashe dare ana bibiyan wayoyi ana kashe dare ana ana bibiyan shafuffuka na zamani ana kashe dare ana ɓata lokaci amma ba a kashe dare akan research ko bincike ba sai kaɗan daga wanda Allah ya zaɓa. to wallahi wannan baccin wallahi al'azimu duk wanda ya rungumi bacci a garin nan wallahi ba zai taɓa koma gida ya abin kirki ba ina gaya muku wannan kuma wallahi sai mutum ya ce da yatsa kai bacci iya gwargwadon yadda ake da bukata kai bacci amma bai kamata ka lalata rayuwarka ka lalata mustaqbalinka tun yanzu fi rayani shababika ba a lokacin da kake cikin ganiyarka ba duk lokacin da aka je aka karya karan masara yana tsakiyarsa ya yi kore shar ya yi kauri ya fara fitar da 'yan kafofin na aka je aka karya shi an gama karya shi ko da ya taso da zai goyon kirki ba su akwai ɗaliban da suna kashe rayuwarsu tun suna cikin ainihin wato suna da dama wato amma ba sa yin amfani da wannan wato daman daga cikin abin da zai taimaki mutum wajen kulawa da ilimin su shine shine littafi jama'a ɗaliban ilimi ya ku ɗaliban azhar sharif na wannan unguwa kuna cikin ni'ima ku babba ƙasar ku ƙasa ce wacce take ana buga littafi kusan duk duniya galiban littattafan da ake buga suna yaduwa a duniya daga nan ƙasar ne sai wasu ƙasashe da ba a rasa ba amma dai kuna cikin gaba duk wanda zai zo ya sayi littafi mu dai a nan afirka dai insha Allah ta'ala daga nan to afirka ma an zo an sai ana ballon na turai da sauransu akwai littafi a garin nan so kuma jarin ɗalibin ilimi shine littafi yawwa daman sanannen abu ne mu a ilimin shari'a yi yutalaqqa wato ilmu a sharia an tsari ilmu mushafaha wasu sama ana karban ilimi na shari'a ta hanyar wato ji shi baka da baka daga bakin malami da saurari, da mujalasatu ahlul ilmi sannan in an zauna da malamai mazuwa ilimi su kuma su ma ina ne suke ɗauko ilimin a littafi suke ɗauko wannan ilimi ɗin sannan kuma ana iya karɓan ilimi eh, an tariƙi kutubi bibil mutala'a ta hanyar littattafai ta hanyar bahasi al mutala'a wa nazar wal istifada masu bahasi a cikin ku za su ba da shaida akan wannan yanzu duk wanda ya zo marhalatul magister ai zaka ga a matakin farko da kana digiri an haɗa ka da malami kullum sai ka je muhadara amma a mataki na biyu kana fara yin majistar ko doktora sai ga ana rage maka alaƙa da me da almushafa wal istima ka gani sai a haɗa ka da kutub A ah? ashe littafi larura ne ga ɗalibin ilimi larura ne da yawa za a zo a baka bincike a sa kai ta bincike a cikin littafai ka ɗauko ka ɗauko ka duba can ka duba can ka duba can me yasa na kawo ƙaddiyar littafi saboda da yawa daga cikin ɗaliban ilimi musamman da Allah ba su dama a nan zaga suna kashe kuɗi a kan sayan wasu abubuwa na morewa rayuwa amma ba sa sayan littafi zai iya sauka garinsu da da ya duka kala-kala na kecire ne a cikin abokanai amma bai sauka da mujalladi ashirin ba wanda ya jiɓe zai iya sayar masa mujalladi biyar shida bakwai takwas tara zai iya sauka da agogo na kecire ne zai iya sauka da takalmi wanda babu shi a irin kasar su zai iya sauka da kaza da kaza da sauransu amma abinda Allah ya masa baiwa da shi na ilimin to bai ɗauko jarin ya kawo gida ba da yawa ɗalibai alhamdulillah akan samu dama ba ni sunan shi um, na tura littattafai to sai ka wani ko ko mujallabi bai taɓa turawa yana ganin wasu na tura suna kashe kuɗi ne a banza shi a ganinsa su sai ka koma gida ka je kana neman su baka aro kuma cikin jarabawa da Allah ma zai ma watakila kai kan a jihar kuma babu ma maktaba ko kwaya ɗaya ta kirki da ake sai da littafi don yanzu a jihohin mu a arewa akwai jihar da karab kacab wallahi babu wani babban shago na littafi da za ka bi ka sai littafi littafi na zamani mai kyau yan kawai ne kawai da yan ahalari suke zuwa kasuwar ƙauye suna sayarwa na'am kuma Allah ya jarbe ka a can kake ba lalle garin ku da zaka zauna ba akwai littattafai ma da zaka je ba ka a kasuwa amma nan ga sunan kana ganin su a banza akwai ma inda ake barawa ma fi Allah ma kyauta ma wani ma baya ma karba an ce za a ba tafi ya shi in ba kudi bane kawai baya su kawai baya san littafi shi kudi kawai yake su a ba shi da sauransu to wallahi ina gaya muku wato ina gaya muku ni shaida ne tunda muna cikin wannan al'amarin duk ɗalibin da ya kuskura ya sauka a najeriya ba shi da littafi to ba shi da bambanci da ɗan kasuwan da yake kishin kasuwanci bai da jari in za ka shiga harkar kasuwa kasan kana buƙatar jari kasan jari asasi ne ko kasan jari larura ne kasan rashin jari ya karya mutane kasan jari rashin jari ya kai 'yan kasuwa makabatar tarihi to kamar yadda kuma malami zai zo wallahi idan ba shi da littafi da zai rinka mutsala a yana ba tsina bincike billahi azimu malam zai zo ko shekara ɗari za ka rayu za ka zo yadda ka san wanda aka binne shi ga ka dai kana jin kai malami ne amma ba a san da kai ba saboda ba ka da abin da za ka bayar ba sai ka je ka karanta ba tunda abin ai ba gadon gidanku ba ne ai sai ka je ka karanta to idan ka zo yanzu ka sauka a najeriya da sayan littafi za ka ji ko kuma da kokarin gina gidan da za ka zauna ko auren matar da za ka mata abin nan ko rike 'ya'yan da ka haife su a nan duk shekara sai an haihu a nan gari haka ne mana abu jafar ko ba haka wani haka ne aina sani kasashen larawa na irin wani kasashen don mun sani duk wanda ya zo da matar su sai dai yan dabaru kwarai da gaske amma alkawari ne duk shekara ta saboda kwanciyar hankali abinci mai kyau ka gane da waye sauransu haihuwa ne kawai to in ka zo ka bai su ka jira da kuɗin makarantar su ka ji ma'awarsu gidan da za ka ajiye su nan sun saba ba a ɗauke wuta suna kwance a katifa mai laushi kai ma kana kwance a katifa mai laushi to kai baka dira da katifar ba baka dira da gadon ba ba abin da ka dira da shi ka gani iyayenka kuma ka sauka suna murna ɗansu ya dawo an gan ka yi ja kayi yi to ana ganin kai za ka taimaka musu wallahi azim abin da yake faruwa kenan wasu yayyanka mata suna zaman aure za su ci aiko maka neman taimako saboda ka dawo daga misira ka dawo daga kasar waje Ƙannanka suna makaranta a jami'a ko suna kwaleji ka tarar da yaranka kannanka yan mata duk sun kai munzalin aure dukkan sun kai munzalin aure kuma ba wanda za a aure da ita ƙasa da naira miliyan ɗaya ko miliyan biyu gado da katifa da eh, plasma tv da kayan kicin da waye sai a ce ai ga yanta ya dawo ubanka zai zo yana taimakon ka ne tun kana karami kana jariri har ka zo ka gama shekarunka kuma bayan ka yi takaruji ka koma jami'a ka gama karatu ka kuma kuma duka zo ka miƙe masa kafa kuma ya ci gaba da taimaka maka kai ma kawowa za ka yi su wannan shine wato matsalar da ɗalibai ba sa iya ganewa sai suke ɓata lokacinsu su ɓata shekarunsu ba tare da suna yi wa kansu tanadi ba so shi littafin nan jari ne ka yi ƙoƙari ka same shi kamar ka tura duk wanda koya ko ma littafi karkare na shi dan ƙaramin littafi da kake ganin sa a banza bai wuce jinai biyu jinai uku ba ka iya sa shi a masallacin unguwarka shekara biyu kana koya musu kuma suna murna suna jin daɗin wannan littafin malam wannan littafi yayi albarka kai kuma nan bai wuce jine biyu jine uku ba da sauransu kuma za ka iya zuwa garin ku ƙasar ku gaba ɗaya karafkata wannan littafin na jine biyu jine uku wallahi babu shi a Najeriya gaba ɗaya ga suna muna ganin littafai da yawa ɗalibai wani lokacin wani zai zo hutu ya kawo ma littafi kana murna kana jin daɗi ka ce wani littafin na sami sai ce ai wannan kyauta ake ba da shi a titi ma na zo wuce wani ya zo ya miƙo min shi fi sabilillah mu kuma ba mu da shi a can akwai littafin da an buga shi sau ɗaya har duniya ta tashi ba a sake buga shi ba akwai littafin da in an yi shi a nan ƙasar har duniya ta tashi ba za a yi shi kuma a wata kasa ba so ya mutum zai zo ya sakaci ya samu dama bai zai amfani da wannan ba ilimi da kuke gani ba shi ilimi na alistima da almushafaha ba a samun sa sai da amfani da kutub haka shi ma na kutub din ba a samun safe da wannan al'awwal ya yahtaju ila sani wa sani yahtaju ila al'awwal na farko yana bukatar nabi na biyun ma yana buƙatar na ɗayan so wajibi ne ɗalibai ku mai da hankali akan harka ta abin da ya shafi wato na kulawa da ilimi wannan na faɗe shi ne a matsayin babi na mai na abin abinda zan rufe da shi shawarwari ne nake so zan baku a cikin wasu abubuwa da za su taimaka a rayuwa insha Allah ta'ala na farko daga cikin shawarwarin da zan faɗa shine akan rayuwa yanzu mun yi magana akan ilimi to sai kuma magana akan rayuwa me nake nufi da rayuwa shine kun ga ga yadda ƙasar mu take ko ga yadda Allah ya zarabe mu ya rubuta mu mu 'yan Najeriya kun ga akwai bambanci baunin shafe tsakanin najeriya da wannan kasar da kuke ciki na'am mun fi su arziki arziki na ƙasa arziki da yake cikin ƙasa da ubangiji ya zuba mana a ƙasarmu nan ƙasar ba su da shi mun fi su ƙasar noma alhamdulillah Na'am, ruwa suna da nil mu ma muna da koguna da tekuna da yawa daidai gwargwado sannan mun fi su man fetur tabbas ba su kai wani fetur wani fetur kuma shi ne ake gadara shi a duniya ake alfahari da shi a kan harkar kuɗi da sauransu a yanzu dai kafin al'amari ya canza amma magana ta Allah sun fi mu jin daɗi mu Allah ya ba mu arzikin yana nan na farko ya za mu samu arzikin ya za mu amfana da fadin ƙasa da ubangiji ya ba mu to shine abin tambayar ya za mu yi mai amfani da gonakin da Allah ya ba mu ya za mu yi mai amfani da furas opportunities na kasuwanci harkar neman arziki sai dai baƙi su shigo mana daga wajen najeriya su kafa harkar kasuwanci su zama multimillionaires ko billionaires mu kuma mu zama 'yan dakonsu ya za mu yi mu gane wannan Allah ya jarabe mu da gafiyoyi da beraye akwai mai fetur yana fita a Najeriya tabbas har yanzu yana bulbula ana kuma kwasarsa ana kuma sayar shi amma Allah ya san yaya al'amura suke gudana to anan abin da yasa na faɗi wannan duk wanda ya san cewa ya fito daga gidan talaka kaga ya kamata ya tanadi wa kansa an ce wai wai bakin rijiya ba wajen wasan makafu ba ne kamar yadda bakin wuta ba wajen wasan yaro ba ne to ga irin yadda kai ƙasarka take kuma ga irin yadda ka zo ka tarar da wata ƙasa ba ita ba to wani tanadi kai na komawa ka inganta rayuwar ƙasarka ko ka inganta rayuwarka a ƙasarka dole ce ka yi tanadi abinda nake so in ce a nan wallahi kada wannan wutar lantarkin da kuke kwana da shi watakila a yi wata da watanni ba a taba daukewa ba ko rawa wutar su ba ta yi rawa ta yi fafar wai ta alamar daukewa ba mu ku sauna tana kona mana firiji ta kona mana banka ta kona mana talabishin ta kona mana kwamfuta kuma ta kone a banza ba uban da zai biya ka kada wannan hasken ya ɗauki hankalin ku ya yaudare ku ɗauka cewa za ku ci gaba da rayuwa ne da shiyar abada Allah kada sanyin AC din nan da kuke ciki ya dauki hankalinku kada gas da kuke amfani da shi gas na wayarin gas kamar famfo fa in ka je Najeriya mai gata a cikin ku shine wanda zai je zuba shi a bayan ya zuba ambuba din abin nan a bayan a bayan motar sai je bilayi ya je a zuba masa da kuɗi na fitar hankali kada wannan ya ɗauke ku kada wutar titi da kayayyaki a kasuwa dogayen benaye da gine-gine ya dauki hankalin ku sa ku manta da ina za ku koma duk akwai yadda ta shiga birni ta je ta ci leda ta ci totuwar masara ta ci sauran shinkafa ta san daga ƙauye take in dare ya ina za ta koma ƙauyen su za ta koma to da Allah ɗalibai mu rinka yau kanmu wannan tunanin to sai mu yi tanadi tanadi na farko ku yi tanadin abin da ya kawo ku ilimin nan ku same shi kar wanda ya bari ya koma najeriya ba tare da nan din sai yana ɗauke da wannan ilimin ba kar mutum ya yadda ya wannan in ka koma baka da ilimi wallahi za a ja ka a ƙasa rayuwar daman yadda take wanda yake da daraja ko dai mai kuɗi kai kuma baka da shi ko mai ilimi wannan ilimin kuma kowanne ne daga ciki ko mai sarauta waɗannan abubuwan guda uku su ne manya manya abubuwan da mutane suke samun ɗaukaka ta hanyar su cikin sauƙi in Allah ya baka tarin dukiya to kana samun rigat kana samun girmamawa a wajen mutane saboda mai dukiyar da Allah ya ba wanda Allah ya ɗauko shi a cikin talauci da matsi ya sa shi zama basaraki ko mai sarauta ko mai mulki ko na siyasa ko na gwamnati ko da ba shi da kuɗi yana samun rigat yana samun kulawa yana samun ihtiram da girmamawa a wajen al'ummarsa ko da bai da ko kobo aljihunsa zai iya samun alfarma wanda yake da ilimi ko bai da taro bai da mulki bai da sarauta bai da kudi amma yana da ilimi to yana samun rigat babban rigat ɗaukaka, wanda shi ya fi na waɗancan biyun gabaki baki daya ko ba ka bane ba shi ya fi wannan gabaki ɗaya a cikin al'ummarsa bincike ya tabbatar da cewa an manta a tarihi masu kuɗaɗen da suke zamani a tarihi an manta da su amma ba a manta masu ilimi da suke ilimi ba a tarihi yanzu a ƙauyen ku zai iya yiwa akwai wani malamin da ya shekara ɗari biyu a wannan ƙauyen ku ko a wannan jiha ku. wallahi tallahi malam za ka ji wata ana ba da labari ai an taɓa yin wani malami malam wani ai nan gidan jikokin malam wani ne ai da gidan nan gidan malamai ne ba a mantawa amma masu kuɗi nawa ne suka mutu duka duka ba su wuce watanni ba an manta da su kuma da 'ya'yansu da jikokinsu ilimi wato ba abin da ya kama da ilimi gaskiya komai da ka sani bai kai bai kai ilimi ba shi sa aliyu yake Aliyu bin abi yake gaya wa eh, yaronsa abin ɗinsa kuma bin ziyad yana masa bayani akan muhimmancin ilimi eh, a cikin maganganun da malamai suka zanto cewa shi ilimi shine wato yake maka hidimar da dukiya ma ba za ta yi ma ba ko dukiya ke maka yanzu kaga mai dukiya mai kuɗi shi yake gadin dukiyarsa in kai kuɗi kai za ka nemi uh, masu gadi ka kare dukiyar ka kai gini ka sa kwado ka rufe ka sa security kai wa sauran kai ma kanka kai gadin kuɗin ka zo kana gadin kanka ka nemo da za su yi gadin ka idan ruzikta bil mal fa anta tahrisul mal amma mai ilimi fa iliminsa ne ke gadinsa kai an baka kuɗi kai kake gadin kuɗin amma mai ilimi ga ya an shi ilimi shi kuma iliminsa ne yake gadinsa ko ina zai iya zuwa zai faɗi ya kwanta wannan darajar ilimin zai sa ko ta'addanci ne watakila a daga mai gaba sauransu to karka yadda ka koma ba ka da wani abin da mutane za su mutunta ka ce kai mai shi ne ba laifi ba ne ɗalibin ilimi ya nemi arziki ya nemi mutunci na sha faɗa ina so mu canja tsarin da a wannan Eh, wajibi ne mu canje yanayin wajibi ne ɗaliban ilimi a nemi sana'a kuma sana'an nan ana yin ta ne bi basira da basira da ganewa da aka ce ka yi sana'a ka je ka kama sana'a da za ta hana ka karatun ga abin da ya kawo ka karatu ne amma ka je ka rungumi wata sana'a da za ta hana ka itikanin ilimin ka wannan kuma ya zama haiba alai to amma kana ilimi kana mai kana neman abin da za ka rufa kanka asiri ba laifi ba ne. kuma za ka zama rajin muhtaram a cikin al'umma ka don ka koma gida kana da abin da kake yi ba ka zama kallon alan nasu ba ba ma san yanayin da ɗalibin ilimi zai koma ya koma galbani ya koma gajiyayye ya koma cikin talauci kana tabara kana roƙo kuma ka yi kuskure baka iya komai ba a duniya in ban banda buɗe littafin nan baka karanta na'am shi wannan ka iya to amma akwai wani abu mai muhimmanci shine ya za kyautata rayuwarka wannan ƙasa da kuke ciki ƙasa ce ta kasuwanci ƙasa ce ta neman arziki na sani cewa mutane da yawa suna fitowa daga can suna zuwa suna neman arziki su sai kaya ta ɗalibin da yake da hanya za a rinka turo masa kuɗi ko iyayensa a gidan suna sayan yana sayan kaya yana kai musu a sayar ɗan ɗora naira biyu uku hudu biyar shida bakwai ya dan samu wata 'yan riba bayan wata uku kana samun wata dubu hamsin ko dubu talatin ka rinka jarraba zai maka amfani ka saba shiga kasuwa ka sayo kaya ka aika a sayar maka kana karatunka ana dan wani abu na juya maka ba sai ka jira mukafa'a ko tallafi da za a yi maka ba watakila ka samu minha watakila baka samu minha ba watakila babanka yana raye yanzu yana taimakonka watakila kuma zai mutu kafin ka gama jami'a to wa zai ci gaba da kulawa da kai kenan kaga yan dabarun da kake yi watakila za su yi maka amfani wajibi ne mu kula da wannan kuma idan mutum ya koma gida yana da yan sana'a din rayuwar ta dan sauki gaskiya abu na biyu aiki da kuke gani a Najeriya aiki is not easy aiki ba abu ne mai sauki ba wallahi musamman kai da kake ma ka shekarar biyar shida bakwai goma sha yanzu wani tsakaninsa da najeriya a cikin ku shekaru kusan goma sha so bai ma san ya ƙasar take gudana ba yana gadara zai koma da satifiket ɗinsa akwai layi a gaban kawai layi ba tsoratar da ku nake ba amma ya kamata shine maganin shiri din akwai layi a gaban ka me yasa nake faɗin wannan dan kada ka ɗauka kana sauka za ka samu aiki sai dai kai ɗan wane ne akwai wani babban mutum babban mutum ne yana da matsayi sosai a kujerarsa yake gaya mun a nan muka hadu da shi ya ce min wallahi malam ka gani nan da kake gani ni ba ina ganin ma mutum ne da za mu yi mai magana mu tura mai takardun yara ya ɗauke ya ɗauke su aiki ya ce to ko kafin na taho din nan na sayi ofa ofa ofa ta yara wani ɗan ƙanina ne wani ɗan ƙanwata ne wani yaron gidana ne ƙanin matata ce dubu ɗari biyar biyar wani dubu ɗari hudu wannan fani ni ina da matsayi ne ofar sai yadda ake sai ana sai da ita miliyan biyu ne miliyan uku ni kuma na cire kuɗi sai da na bada dubu ɗari biyar don gyaran hanya kafin ofar nan ta zo na ba yaron nan aiki yana faɗin wannan a duniya kowa ya ji yana daga cikin musibar da take damun mu yanzu a najeriya ɗan talaka ya shiga uku ba kowa ne yake samun aiki ba sai wanda yake da kudin da zai sai takardar aiki za ka gama cin takardarka ka Ka gama samun kyakkyawan sakamako ka je ka yi intabiyon, ka cinye intabiyun wallahi kana gama sai a ce sai ka turo miliyan biyu ko miliyan uku kafin a baka wannan ofa kuma za a iya ce ma ka gaya duk uban da za ka gaya wa kowaye kake faɗa in ka ga dama ka gaya masa kuma ina faɗa a facebook ne ke faɗa kowa yana jina ba haka bane ba haka bane ba sai kaɗan daga cikin ma'aikatu sai kaɗan daga cikin adalai waɗanda suke yin adalci suke ba wanda suka cancanta amma harka ce da kana da kuɗi abu na biyu shine alfarma waɗanda suke da alfarma suke da matsayi a wajen manya suke da kaza su za su iya samun aiki amma kai dan talaka ba baka da alfarmar baka da kuɗin to ya za ka yi to kaga dole ka koma ka kama sana'a in Allah ya kawo rabanka wata dama wata guguwa ta taso Allah ya jemo maka ko Allah ya sa kai wa'azi mai kyau wani sanata ya ji ya ce bare zo kira ka sai maka maka Allah kuwa Allah ya sa ma albarka watakila wani ya ji ya tambaya me kake kace da takarda ka baka komai dan kira ka ya jona ka to wannan taimakon Allah ne Allahu alam zaka iya samu amma wannan shine reality shine abin da zaka fuskanta to idan na san cewa na koma gida ban da garantin aikin da zan yi albashi fa da zaka je karbu dubu ashirin da biyar da ka na rantsa da Allah ba lallai ka same shi ba kuma a ta makarantar firamare nan da kake gani ta secondary firamare secondary ta gwamnati kake gani wallahi azimu karka dauka da sauki zaka same ta sai an ci uban wahala ake samu da ilimin naka da karatun naka da wayar sauransu to kenan kaga ya kamata ka samu plan B don depend on plan A karka dogara akan plan A kawai ka sanar plan B plan C in ban yi wannan ba to kaza in lam yakun iblun fa mi'za in ba a samu raƙumi ba aka samu dan akuya a lallaba da <laughs> ana neman raƙumi ne wai sai aka samu dan akuya aka ce to a rike a tafi da ita ita ma ba za a batta ba eh dole ne to ka san ka san da wannan to kaga wannan shine amfanin ɗalibi ya zama yana da wayewa yana dan yan hada hada yana dan buge buge haka da sauransu ko watakila akwai kasuwancin da zaka yi shi a nan ka dan samu abin da zaka tsare mutuncin ka kware da shi ko da bayan ta kai za ka iya zuwa kana dawowa kamar yadda mun san dalibai da sun yi karatu sun koma an ba su masallacin juma'a suna da awa suna karantarwa kuma suna dawowa nan su dan sai kaya su har hada su tura gida su je abin nan wani ya je ya bude shago wannan is very good da sauransu akwai wanda ya yi takaruji na sani mu mutakarrij ne min jami'atul azhar amma wallahi tallahi ya dawo yana sai da ya dawo yana rarrafe yana yana yana yana bi yana sayo matsalita yana sayarwa yana ware ko da gaske yana dan rarrama rarrama yana da ko wannan to akwai iyali mana akwai iyali yawwa akwai ƴaƴa su kuma yaya ba ruwan su wai talauci ne suke zuwa zuwa za su yi ta yi ta taruwa ko ba ka bane ba in ma sun gada da dan maikon ka kana dirama sai a nemo wata yar budurwa a dada jona maka a ce ai wannan sabon zuwa ne to a yanzu ka da haske baka kode ba tukunna Allah wallahi ya'ya za a ta baka a ce ka kara da sauransu yawwa so lalle ya kamata ɗalibi ya kasance yawo kansa tanadi mai kyau kware da gaske dan harkar kasuwanci ɗan buge-buge ɗan wani abu dai da ka gani mutum zai iya sarrafawa in ko mutum Allah ya sa iyayensa suna da ɗan wadata in ya koma gida ana yin harkar kasuwa to in ka je karka ki kasuwar yawwa ka ajiye abin nan rigarka da hularka ta azhar nan Kaɗan shiga kasuwar ku je ku fara bugawa kana ba da karatu a masallaci magariba da isha'i da safe kuma kana zuwa kasuwa in yamma sai sai ka dawo da wuri kai wanka ka gyara rigar ka zauna a kujera to zaka faɗi gaskiya baka tsoron kowa amma idan ya zamanto baka da abin da zaka ci na rantsi da Allah baka isa ka abin nan ba zaka faka samu matsala tunda baka da abin da zaka ci baka da abin da zaka sha duk cizon kare in gaya maka inda yana cikin yunwa wallahi wata nasu ya daina cizon dan za a zo a miƙa masa wato abin da zai ci da zai ci zan ba so komun ka da himmarka in baka da abin da ka dogara da shi a rayuwa to akwai damuwa ne wannan sai yake nuna mana kuma abu na karshe kai kokari ka gane al'ummar da kake rayuwa da ita kusan al'umma ce da gaskiya ba ta mutunta ilimi kai tsaye yawwa ba ta mutunta ilimi kai tsaye na mai ilimi mai sharaf ne mai ilimi mai ɗaukaka ne mai ilimi wani ne mai kima da daraja a cikin al'umma haka ya kamata ya zama amma kai al'umma ka haka ne haka kake haka suke idan ka je ba su a wajenka ma za su nema yanzu sau da yawa malam in ana so a kashe malami ko a illata malami ba wai kisa na bindiga ba ko nawa ba idan an zo magana sai ka ji wanda ya kamata ya bada taimako sai ka ta a kan kallon